الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادواء وانا يمتشي نرانر أشرن دهدو قوة جمادى الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta daidai da ranar 12 ga watan biyu shekara ta 2018 a ta miladiya za mu tashi darasi na 64 a cikin karatunmu na sahihul bukhari na alhafiz al'imam muhammad ibn ismail eh? sha ɗaya na ce sha biyu na ce? sha ɗaya yau sha ɗaya yawan gari to yi daidai a za mu tashi babu gasali damil mahiyar a babi na tara kenan a cikin kitabul haif a wannan littafi mai albarka na al'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi alaihi na'am na'am al-mu'allif rahimahullah imam al-Bukhari yace babu ghasli damil mahid babin wato wanke ruwan wanke jinin haila babin wanke jinin haila sabanin abin da ya gabata a wancan babu ghaslid dam babin wanke jini a cikin kitabul wudu wannan ya keɓanta da damul haid kuma dan yi ishara da wannan da cewar a wato kamar yadda jinin a shi jinin haila akwai nassi a kansa saboda haka babu wani sabani don haka waɗansu suka ce shi ne kaɗai yake najasa da ya waje a wanke. amma imamul al ya yi ishara a can kitabul wudu da hadisin da ya kawo na babu gasli dam da cewa dukkaninsu ma'anarsu ɗaya babu bambanci tsakanin su to nan sai ya kulla akan babu ghasli damil damil hayd na'am مالك الإمام رحمه الله daga Hisham shine ibnu Urwa daga mata bintul Mundir yar babbansa kuma matarsa ta girme shi da shekara goma sha biyu babanta da babansa yan mazazar suke dukkanin su ƴaƴan Zubairu ne kuma jikokin Asma'u ne Asma'u binta abubakar ne Siddiq saboda haka tattaba kunnan sayidina Abubakar ne kun ga wannan mutum yana riwaya daga matarsa ya zama almajirinta eh, shi ilimi ba a yi masa girman kai eh, ko kai ne miji in ka tana da ilimi sai ka koya a wajen ta yanzu gima fadda muke ciki yanzu mata sun fi maza karatu suna zuwa makaranta suna karatu ta karanta abu kuma ba za ta iya gaya mijinta ba ba za ta in ta gaya mata sai ce kin fi ni sani ne tun kafin tun kafin tun yaushe nake zuwa makaranta ba za ta ko da sani ba to kamata yi mu rinka tawalu kun ga ku duba ku gani Hisham ibn Urwa babban malami daga cikin malaman hadith wanda yake halka gare shi manyan malamai irin su malik suke zuwa suke daukan ilimi daga wajensa amma shi kansa yana daukan ilimi daga wajen matarsa saboda ta sani shi bai sani ba eh, dole ilimi wato ayi yana bukatar tawalu kafin a same shi kankan da kai inda girman kai ba za a same shi ba kuma wani ya nuna mana irin abin da mata suke a cikin addinin musulunci ba wai mata kawai an ajiye shi ne an dunkufe su a gida ba an dunkufe su a gida ba sa karatu karatu sai dai maza kawai mata ba sa yi a'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai hatta mata duk suna karatu kamar ita wannan Fatima ta kwashi ilimi daga wajen kakarta Asma'u binta Abubakar Siddiq sahabiya ce kamar yadda ta kwashi ilimi daga wajen Aisha gwaggwanta na'am daga Asma'u binta Abubakar cewa ita tace sallallahu alaihi wasallam wata mace ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullah ta ce ka bani labari idan ɗayan mu jinin haila ya taɓa tufarta yaya za ta yi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan tufar ɗaya daga cikinku jinin haila ya same shi faltaqrusu to ta kankare shi da farcanta sannan ta zuba masa ruwa sannan ta wato ta wanke shi da ruwa sannan ta yi sallah a cikinsa. wannan ya nuna halaccin mace ta yi tambaya akan abin da ake jin kunyarsa don yawanci mata suna jin kunyar ambaton al'ada da jinin al'ada ɗin amma kaga ta zo ta yi ta wannan tambayar wanda ya nuna kan cewar idan abu na ilimi ne ba a jin kunya sai a tsaya a yi tambaya domin a barnar da ke cikin zama da jahilci ya fi barnar rashin kunya akwai rashin kunya din a ciki to amma shi kansa rashin kunya ba yalle ya zama to rashin kunya ne bilgaya ba sai a yi shi daidai gwargwado a yi ɗan kunyar amma kuma ya zaman tucewar kada ta hana har a fito a yi tambayar da za a sami ilimi saboda barnar zama da jahilci ba kaɗan ba ce tana da girma to shi yasa sai aka halatta shi yasa kaga wannan a mace ta zo ta yi wannan tambaya kuma kamar yadda za mu gani a sadi sai da za su zo nan gaba kuma wannan ya nuna babu laifi a ambaci abin da yake ake ganin kazantar ambatansa saboda larura tunda jinin wato jinin al'ada ba a san ana ganin dauda ne abu ne na dauɗa da ambatansa. ba a son faɗarsa da baki mm, shi yasa babu laifi shi yasa in larura ta kama babu laifi a yi shi kuma wannan ya nuna kan cewar jinin haila kamar waninsa sane daga sauran jina ne da kuma sauran abubuwan najasa da ya waje ba a wanke su kuma ya nuna kuma wannan ya nuna cewar najasa idan ta bushe to mustahabbi ne akan kare ta kafin a wanke saboda ya zama to an sami isa matuƙa wajen kawar da ita Eh, da kuma kada a yi barnar ruwa domin idan ba a kankare din ba aka yi ta ruwa ruwan da za a bukata zai yawa amma idan aka riga aka kankare ta to ruwan da za a zuba ba zai kai ruwan da za a zuba ba inda ba a kankare ba to a cikin wannan ishadi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan koyarwa tasa ga abin da yake ya waje ba a yi na wato rashin barna wajen tsarki rashin barnar ruwa to mu daya daga cikin abin da wannan zamanin muke wasa da shi matuka amma ka duba ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da al'umma sai yake musu irshadi da abin da ya kunshi a cikinsa rashin barnatar da wannan abu wanda yake mai kima ruwa kamar yadda fa ake ta faɗa nan gaba yawan yawan rigingimin da za a yi a duniya akan ruwa ne ana ta rigima yanzu akan fetur da sauransu gaba kaɗan yawan yawan rigingimin da za a yi akan ruwa ne sai a cikin hadisan ya juju wa majuju manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari za su zo su wuce da tabki na al mutane za su wuce da ruwa a ciki in ya jujo ma juju suka fito suna dawowa sai su ga wajen ya kafe sun shanye ruwan an rasa ruwan to yanzu muna gani irin yanzu gingimin da ake yi tun yanzu an fara a cikin sharfal ausar tsakanin jordan da isra'ila da falastin kan sha'anin ruwa dinnan to nan gaba rigimar duniya akan ruwa za ta zamanto amma mu yanzu ruwan ya wadata gare mu sai mu rinka barnatar da shi ba mu damu ba ga mutum in zai yi alwala ko zai yi wanka ya buɗe ruwa kamar kamar wato kamar zai saki kogi ne to wannan abin idan muka lura da irin irshadi irin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci kan cewar wato shari'a ta zo ta koya mana tsantseni da rashin barnatar da wannan abu wanda yake mai kima mai tsadar gaske na'am نعم أصبغ ابن, فر... ابن الفرج كنا عبد الله ابن وهب أمر بن الحارث شيني إمام أهل مصر yana daga cikin manyan malaman misra har ibn wahab yana cewa da ba dan amr bin al-harith ya rasu da wurba yana dan shekara 50 yana dan shekara 58 ya bar duniya yace da ba dan ya rasu da wurba da ban bukaci ni wo tafiya mu zo mu sami ilimin malik ba tunda shi ɗan misra ne da ya rasu dole suka fito daga misra babban malamin ta ya rasu suka fito suka zama neman ilimi shine har ya har ya zo madina wajen malik ya karatu a wajensa na'am na'am daga abdurrahman ibn al-qasim ya gaya mu shi amr ibn al-harith daga babansa shine al-qasim ibn muhammad daga aisha na'am tace ce. ɗaya daga cikinmu wato mu matan wato matan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayar daga ɗayar mu ta kasance tana yin haila sannan ta kankare jini daga tufarta yayin da za yayin da za ta yi tsarki sai ta wanke shi sai ta wanke shi kuma ta zuba kuma ta yayyafa ta zuba ruwa ta yayyafa ruwa ala sa'irihi a sauran tufar sannan ta yi sallah a cikin wannan tufar to wannan shi ma ishara ne ga cewar ba sa yin sallah da tufa waje take mai najasa da ta ce thumma tusalli fihi sannan ta yi sallah a cikinsa wanda ke kuma wannan ijma'i ne ba a yin sufa ba a yin sallah da tufa mai najasa ma'a dhikri wal qudra tare da tunawa da iko sai dai idan an manta ko kuma ba a sami iko ba ta wani shi ne yake da hukunci daban a kamar mayan da yake a matabar malik amma in dai da iko kuma da tunawa ba a yin sallah da tufawa da take mai najasa asali akan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya cire takalman sai ya jefar da su sahabbai ma suka cire nasu takalman sai ce me yasa kuka jefar da takalman suka ce mun gaya ya rasulullah ka jefar da takalman ka ne sai ya ce ni jibril ne ya bani labari cewa akwai dauɗa a jikinsu wato shi sa ya jefar to wanda ya nuna cewar kenan kaga idan tufa tana da dauɗa da najasa mutum ba zai yi sallah da ita ba amma kuma idan har ya riga yayi sallar a bisa mantuwa ko rashin sani to ba zai rama sallah ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallama ya sake sallah ba sai yi bina'i kai to wannan shine kaida to amma wannan fadin Aisha thumma tusalli fi sannan ta sallah a ciki ya nuna tufar najasa ba a sallah da shi har sai an kawar da najasa kuma wannan ma ya nuna yadda suke kawar da yadda suke tsarkake tufarsu ta najasa sannan kuma ya nuna cewar babu laifi a kyale najasa a jikin tufa ba ta ayyana a kawar a tsarkake ta sai yayin da za a yi tsarki tunda kaga cewa ta yi thumma taqtarisu dama min thawbiha inda tuhriha sannan ta kankare jinin daga tufarta ta yayin da za ta yi tsarki yayin tsarkinta kaga ma'anar wannan ya nuna cewa kafin lokacin tsarkin ba ta yi wannan kankarar ba saboda ka ta bar shi a jikinta wanda ke kuma haka ne babu laifi dan najasa tana jikin tufar mutum idan bai idan jinkirin wato kawar da ita a har sai lokacin da ta ayyana ya kawar da ita din shine lokacin da zai yi sallah sannan ya kawar da ita babu laifi babu zancen cewa wai ko mala'iku ba za su kusance shi ba sabanin kamar janaba in ya batta a jikinta kamar yanda ya zo na'am babu itikafi lil mustahaba babu yin itikafi ga mace mai yin jinin istihaba jinin rashin lafiya wannan imamul bukhari ya kulla wannan babin domin ya nuna kan cewar mace mai yin istihaba hukuncinta ba shine hukuncin na mai haila ba ita za ta iya yin ibada dalilin za ta iya yin ibada shine za ta yi itikafi to itikafi kuwa ba a yin sa sai da azumi kamar yadda akwai daga cikin malamai wanda ya kaito ijima'i akan wannan ba a yin itikafi sai da azumi ishaq ibn rahuya ya yi hikayar ijma'in magabata akan wannan to in wannan ku ya tabbata cewa ba a itikafi sai da azumi kuma gashi mace mai istihaba ta yi itikafi wannan ya nuna mai istihada tana azumi ko ba ta azumi tana azumi tunda ba a itikafi sai da azumi kuma ga shi ita mai istihada ta yi itikafi kaga kenan ta yi tana azumi to in ya tabbata cewa mai istihada tana azumi a dama abinda aka hana mai hailayi shine azumi da yin sallah don haka ya bi daga wannan kan cewa sallah ma za ta yi ta wannan istidlali ne da Imam Bukhari yi. duk da yake yi ishara a hadisin da ya gabata cewar mai istihada za ta yi sallah ko kamar yadda ya gabata a cikin babul istihada e, fa'ida za haɓa ha faksili an ki dama salli idan gwargwadon kwanakin haila sun wuce ki wanke jinin sannan ki sallah to kaga ya nuna mai istihada za ta yi sallah to wannan kuma ya kan cewa mai istihada za ta yi sauran ayyukan ibada kamar azumi da karatun alkur'ani da zama a masallaci da sauransu na'am na'am Khalid ibn Abdullah wannan shine ake cewa At-Tahhan mai kulli Al-Wasiti ya ya fanshi kansa sau hudu daga Allah kun san inda suke fansan kansu daga Allah shine mutum ya auna nauyinsa ya ga nauyin sa nawa ne kamar idan nauyin mutum kilogram 80 ne ko kilogram 70 to sai ya sai ya samu sai ya ta neman kuɗi azurfa har sai ya samu azurfa kilogram 70 sai ya bayar da ita sadaka ya fanshi kansa daga Allah kenan ya ‘yantar da kansa eh na'am manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam bai ba amma wani yana daga cikin wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mafi kyawun abin da aka saukar gare ku haka suke ya imamu ahmad shi yake faɗan wannan a kansa a haka magabata na kwarai sun yi wannan shi sau hudu yana yi na <laughs> kamar yanzu to kuna so a yi muku lissafi <laughs> yanzu kun ga a azurfa azurfa kilogram na azurfa ana sayar da shi dala 525 kilogram daya ko? dala 525 ko? to dala 525 mai nauyin kilo 70 kamar kai kenan mubarak kaga dala 36 da 750 ka yi sau 360 miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyu da talatin miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyu da talatin kusan daidiyar rai kenan wato kaga in kuka kula wato lallai wannan yana daga cikin hikimar shari'a gaskiya ko da ke diyar rai wajen miliyan hamsin ce ko? no ce diyar rai na'am? nawa ce diyar rai a can? bari mu ga salihu miliyan nawa 74 to su malam salihu na kaduna da suke yi yawa su miliyan diyar rai a ranar 9 ga watan februari shekarun jiya a lissafinsu ta kama miliyan 59 da 900 to idan mutum zai idan mutum kenan zai bai wannan to shi a kun ga kamar yadda aka ce a kai abin nan malam isma'il kana so ka ce an yi bida ne ko kana neman kai <laughs> akwai asali yanzu kaga idan aka haifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi shar'anta mana Fatima cewa idan ya idan an haifa idan an haifi yaro in an haifa mata yaya Hassan da Hussein duk ta musu ta musu aski ta ga nauyin sumar sannan ta bayar da shi sadaka na zinari na azurfa na azurfa ko to haka dai duk wannan nauyi ne da wani abu wanda yake na jikin mutum to shi Khalid al-Tahan ba shi kadai ne yayin wannan ba an samu magabata sun yi magabata na kwarai sun yi wannan sa daga cikin malaman hadisai malamai na waɗanda suke na sunna waɗanda suke rike sune sune fuqahaul amsar uh, shi uh, ya uh, haka suka yi kuma yana daga cikin wato mutum ya ji abinda abinda Allah ta'ala ya ce a ahsana ma zila ilaykum ku bi mafi kyawun fassarar na abinda aka saukar gare ku mafi kyawun ma'ana da wani ya daga cikin wannan baya daga cikin tanatto a cikin addini baya daga cikin yin wani abu wanda yake na bida'a Ya daga cikin kyakkyawan aiki wanda mutum idan ya yi Allah zai duba zuciyarsa a kan wannan waɗansu abunda mutum ya yi saboda tsoron yanzu ka duba ka ga wannan bawan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa bai taba aikata aikin alkhairi ba sai ya ce idan ya mutu a idan a shi sannan a sami rana wanda ake tsananin iska sai a saki tokar don tokar ta yayi yayyadu domin idan Allah ya sami iko a kansa ya san abin da zai sa wato Allah zai masa azaba saboda tsoron Allah ya yi wannan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ranar alkiyama Allah zai tsayar da shi ya yace me yasa ka yake ce Allah tsoron ka nake ce sai Allah ya shigar da shi aljanna kaga abin da ya ce fa kamar nau'i ne kake ce in dai Allah ya sami iko a kaina shi gani yake in yi wannan Allah ba zai sami iko a kansa ya sha haka yake gani amma ka ga ma'ana ce wadda ta taso daga cikin mai daga imani na gaskiya shine tsoron Allah to irin wannan shekul islam ibn taimiyya yana da ta'aliki akan wannan maganar kyakkyawa wanda yake nuna wato a kyakkyawan wato itikadi akan Allah shi ne wanda yake asasin tsira to yanzu kamar su ma wannan shi ma wannan gani yake in yi haka zai sami yardar Allah Allah zai yarda da shi yayi haka har sau hudu a rayuwarsa na'am daga Khalid shi kuma wannan shine Khalid ibn Mahran al-Hadza mun yi maganar sa ko ana ce masa al-Hadza ba dan yana ba dan baduku bane ba dan takalmi yake ba a'a ya zauna a unguwar masu takalma ne na'am daga Ikrima maulan Ibn Abbas daga Aisha Allah ya dade ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, sashen matansa sun yi itikafi tare da shi alhali tana yin istihaba tana ganin jini wato tana ganin jinin na diga eh, takan ma ajiye tasa a ƙarƙashi wato a kasanta a kasan kafarta eh, minar dam saboda jinin da yake diga kai ya diga ya bata masallacin shi a wato ikrima ya ce aisha ta gama al'usfur wato ruwan usfur al'usfur nau'i ne na fure wanda yake mai ruwan fatsi-fatsi mai ruwan yala-yala haka a ruwan goro-goro ana ce masa kirtan ban san sunansa ba da hausa saffron safflower eh, wanda suke ce masa bastard saffron saffron ya yake ne za a gan shi garinsa garinsa za a gan shi a ruwan yalo-yalo kamar ruwan goro suna nika shi yana ɗan kama da za'afaran amma ba za'afaran ba ne za a gansu wajen attarin a can irin su makka da madina za a gan shi suna auna shi suna sayar da shi haka yake a yalo-yalo ruwan goro-goro to ruwa, idan aka jika shi da ruwa sai ga ruwan ya yi jaje ruwan goro-goro to haka take haka ake gani a jikin ita kanta Aisha take take cewa ta ga wannan ruwan wato a kafarta wato a cikin wannan tasa sai ta ce sai ta ce kamar dai wannan abu ne wanda wance take samun sa, to an yi saɓani wacce ce daga cikin matan bayan ya tabbata cewa dai daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne akwai mata masu istihada akwai riwayar da ta nuna ummu salama ce ta wannan hadisin wata riwayar kuma ta nuna zainab ce zainab ce bintu jahash ita ce wadda wannan abu ya same ta ala ayyata halin wannan da ya nuna cewa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma wannan ya nuna cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna shiga itikafi tare da shi kamar da yanda ya faru a Aisha radhiyallahu anha ta nemi izini aka ba ta izini sai hafsa ma ta tambaye ta ta neman mata izini ta ce an ba ki izini take nan ummu zainab ita ma tana gani sai ta kafa haimarta ita ma ta ce za ta yi da ya fito ya ga kowa ya kafa haimarta sa ya ce albirna a radna bihada ana son nagarta ake so a yi wato ake yin gasa a cikin aikin Allah ha a cikin aikin Allah ma sai an yi gasar kishi sai ce to na daina itikafin ni ma sai ce sai tattara rumfar tasa ya fita ya bar itikafin kowa ya ce ta fita ta koma gida saboda a lokacin da ya zamanto abu ne wanda yake ya zo na bashariya yazo ya same su to a shahid dai annan matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi itikafi kuma sai gashi ɗaya daga cikin su tana halin istihaba amma a haka ta yi itikafin kuma jinin yana zuba har ya kai ga cewa tana sanya tasa don jinin kada ya bata masallaci to a cikin wannan akwai yadda suke isa matuƙa wajen tsare masallaci tsare a tsaftar masallaci kuma ya nuna tsananin jinin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai istihada ta yi istifar ta yi wato ta yi da tsumma wanda zai hana digar jinin to amma ka san tsumman su ba irin kamar yanzu ne yadda ake da auduga ba wadda take tsotse jinin eh, auduga ba abu ne wanda yake mai sauki ba a can yawanci ma za a ga auduga ba a ɗaukanta sai an sanya ta a cikin itace sai a ɗan sata ‘yar ƙanƙanuwa yawanci haka suke ma'audugar ba a ɗaukanta ita kaɗai audugar jikakka sai dai a ɗauki itace sai a lullube shi da auduga ɗin saboda ba abu ne wanda yake ake samunsa ba a lokacin wadatacce to wannan ya nuna a cewar koda sun sa ɗin wato da ta sa jinin ya yi yawan da har ɗiga yake yi amma kaga don ta tsare masallaci sai ta sanya tasa wadda take ruwan yake da jinin yake ɗiga don kar ya bata masallaci wanda shine dama irin tarbiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'ummarsa na kan a tsare tsaftar masallaci to haka ya kamata ko da mutum mai larura ne in yana da larura idan har ya zamanto cewar zai shiga masallaci to ya tabbatar laruran nan tasa zai tsare masallaci daga wani abu wanda yake abin ki ko abin da aka hana ya samu masallaci saboda wannan larurar tasa eh. wannan yana da muhimmanci mu kula da wannan wannan hadisin ya nuna mana wannan darasi na'am na'am kutayba bin sa'id al-baghlani na'am hadathana yazid ibn zuray daga khalid shine al-hadza daga ikrima daga aisha tace wata mace ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana ganin jini wasufra da wato launin fatsi-fatsi alhali tasa tana ƙarƙashin kafarta ita kuma tana yin sallah مسدد ابن مسرهد معتمر حدثنا معتمر معتمر ابن سليمان معتمر ابن سليمان ya kasance yana da wata kuyanga ɗaya daga cikin malaman hadisi ne malaman imamu ahmad yana daga cikin malaman imamu ahmad ibn hanbal shi ne imamu ahmad yake cewa yana da wata kuyanga sai wannan kuyangar sai ya sayar da ita da ya sayar da ita waɗanda suka saye ta ta matsa musu sai sun dawo da ita wajensa tana da magana da za ta gaya masa da su dawo da su ta ce ka sayar da ni ga mutane ba na kirki ba ya ce me ya faru ya ce ba sa tashi sai an yi assalatu ba sa tashi sai an yi assalatu wai ka ji yan gaci take faɗan wannan ba sa tashi sai an yi assalatu ba sa sallar dare wato ba sa sallar dare ka ji irin to haka magabatanmu suke haka magabata suke na kwarai mu yanzu ka ga abin nan ana kokari ma a tashi ai as ne wai shine na kirkin wanda za a wanda za a wanda yake zai je ya samu sallah asuba a cikin jami'a? amma in sai ga mutun yayi bacci har sai rana ta tashi ba zancen tanadi ya raba dare ba zai kwanta da wuri ba ya san kan cewar in bai in yayi jinkirin kwanciya ba zai tashi ba amma ba zai yi tanadi ba to wannan rashin tanadin wannan rashin tanadin saban Allah ne rashin tanadin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin hira da daddare saboda yin hira da daddare in ya kai ga mutum zai rasa sallah asuba yin hiran ta zama haramu ya daga cikin saddu dara'i abin da yake asalin sa ya halatta amma aka hana shi saboda zai kai ga barna wanda ya nuna kan cewa mutum yayi tanadi kan ya tashi ya samu sallah asuba wajibi ne kamar alal misali idan ya san ba zai tashi ba ko ba wanda zai tashe shi ya sanya abin da zai zamanto masa mai tayarwa kamar alam din nan da ake kamar yadda kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya bilal da suna tafiya saboda gajiyar halin tafiya za su yi bacci a ƙarshen dare yace ce lana alfajir. ka tsaya kai mana gadin hudowa alfijir in alfijir ya fito sai ka tayar da mu mai faru shaidan ya zo ya rinka masa masa jijjiga kamar yadda uwa take jijjiga ɗanta. har bilal ya bacci bai farka ba sai zafin rana hmm. hankalin sahabbai ya tashi ba a yi sallah ba har rana ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai rayukan mu a hannun Allah suke laysa fi nawmi tafrid babu wato sassauci babu sake akan bacci to amma kage saboda me yace babu sake saboda an yi tanadi yace kai bilal idan alfijir ya hudo ka tashe mu shine sai sai yake ce ma sayyidina abubakar yake cewa ka san abin da ya faru ai shaidan ne ya zo ma bilal ya rinka jijjiga shi kamar yadda uwa take jijjiga ɗanta har ya bacci to kaga wannan ya nuna dole a yi tanadi don a tashi sallah asuba akwai dai wannan dai kan mu'tamir ibn sulaiman kenan saboda yadda ya yi tarbiyyar gidansa a kan tashi a yi sallah da daddare da ya je ya sayar da ita yana ga mutane ta ce ka sai da ni ga mutane waɗanda suke ba na Allah ba ba na kirki ba ba sa tashi sai an yi assalatu kuma ya kasance yana da wata al'ada duk randa zai yi saukar alkur'ani sai ya tara mutanen gidansa ya tara mutanen gidansa in yayi sauka su yi addu'a baki ɗaya yake cewa an ruwaito daga Anas ibn Malik yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koyaushe ake hatmar alkur'ani akwai addu'a mustajaba na'am Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarhan at-Taymi na'am daga Khalid al-Hadza daga ikrima maulan abdullahi dan abbas daga aisha ummul mu'minin cewa wata daga cikin ummahatul mu'minin ta yi itikafi alhali tana cikin halin jinin istihaba wannan riwayar abin da yasa bukhari ya kawo ta dan kada waɗansu su ɗauka ba'dhu nisa'ihi ana nufin waɗansu daga cikin matan sahabbai a ana nufin daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne mata masu istihada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa riwayoyi da suka zo malamai sun kirga kamar guda goma wanda suka kasance suna istihada wanda suka fi shahara da ita sune Fatimatu bintu Abi Hubaysh wanda hadisin ta yazo a cikin sahihain hadisin ya gabata mun karanta shi da kuma Hamnatu bintu Jahash wadda take da Hamnatu bintu Jahash wanda hadisin ta yazo a cikin sunan Abi Dawud da kuma Ummu Habiba intama bintu Jahash matar abdurrahman ibn auf su su uku ƴaƴan jahash da zainab mata annabi sallallahu alaihi wasallam da hamna yar uwarta da ummu habiba yar uwarta dukkanin su su uku sun kasance suna istihaba na'am fi thawbin hadat fihi na'am babin cewa shin mace za ta iya yin sallah a cikin tufar da ta yi haila a cikinsa نعم نعم نعم daga mujahid mujahid ibn جبر imamu ahli makka ya ce aisha المؤمنين تتي ta ce ɗayarmu ba ta kasance tana da ɗayarmu ta kasance ba ta da komai sai tufa guda ɗaya wadda take haila a cikinsa idan wani abu idan wani abu na jini idan wani jini ya same shi ya taba tufar sai ta sai ta tofa yawunta sai ta kankare shi bi zufriha da farcanta wannan na farko dai ya nuna cewar wannan Aisha tana nufin cewar sun kasance suna keɓance ma kansu tufa wanda za su yi haila a ciki kamar yadda hadisin ummu salama ya nuna wanda muka karanta cewa tana kwance da annabi sallallahu alaihi wasallam da al'adata ta zo mata sai ta fita daga cikin shimfiɗa ta je ta ɗauki tufar da take yin haila a cikinta wato sun kasance suna keɓance tufar don kada ya zamanto jini ya ɓata musu shi wato suna keɓance kaya da suke sawa lokacin haila saboda rashin wadata domin in suka rinka idan ya zamanto kayan su a da irin yadda yanayin kayan sakar kayan kaya idan aka wanke shi in aka rinka yawa zubarwa a jiki duk sai ya lalace ba kamar yanzu ba ne wanda sakar take mai karfi mai kamewa can idan aka zubarwa sai ya saki sai ya ganin da nan ya mutu ya kare shi ya sa wani bako da ya zo wajen Aisha ta bashi bargo da ya mafarki ya je yana wanke maniyin a jiki ta ce bata mana tufarmu. ai kankarewa kawai za ya ka ɓata mana tufar saboda yawan zuba ruwa ɗin bata tufar yake a lokacin saboda yadda yanayin sakar yake na'am to ya ce to <clears throat> saboda haka suke keɓance tufa wanda suke haila a cikin su waɗansu kuma sun ce wannan a farkon yanayi ne lokacin da ya zamanto matan annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin takura da rashin wadata saboda haka tufa guda ɗaya ne ake da shi da shi ake sawa lokacin haila da shi ake sawa lokacin tsarki to idan jini ya taba tufar to sai su kankare jinin da yawunsu ma'ana ba wai yawun yana tsarkake tufar ba ne tunda ba ta yi maganar cewar da shi suke sallah ba ai kaga babu ishara akan wannan tunda hadisan da suka gabata na hadisin asma na kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqrusuhu thumma tandahu bilma ma thumma litusalli fihi ta kankare shi sannan ta zuba masa ruwa sannan ta sallah ciki kaga wannan nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine zai shine a gaba a bisa abinda Aisha radiyallahu anha tace suna yi dan haka dole a fassara abinda Aisha tace suna yi na cewar kawai suna yin haka ne dan kawar da jinin daga su ba wai dan su tsarkake tufar su yi sallah da shi ba tsarkake tufa ba zai yiwu ba sai da sai an wanke shi tsarkake jinin haila ba zai yiwu ba sai an wanke shi kamar yadda hadisin asma'u ya gabata amma wannan abin da Aisha radiyallahu anha take yi shine wato tana kankare shi daga tufar tata wadda take yin haila a cikinsa ba wai can cewa tana sallah a cikinsa a tana sallah a cikinsa bayan bata wanke shi ba na'am babin wato amfani da turare ga mace yayin da ta zo yin wankanta daga yin na jinin al'ada na'am abdullahi ibn abdul wahab al-hajabi hamad ibn zaid wannan shine wanda hamad ibn zaid ibn dirham al-azraq mai blue eyes <laughs> eh, eh, mai idansa idansa irin na turawa ɗinnan blue eyes gare shi saboda kakansa irin wanda aka kamo su daga sijistan ne shi yasa ake ce masa al'azraq ah, abdurrahman ibn mahadi ya ce a immatun nas a immatun nas jagororin al'umma na addini guda hudu ne ya ce malikun fil hijaz wa sufyanu thauri fil kufa wal auza'i fi sham wa hammad zaid bil basra da zaid bil waɗannan su ne jagororin addini a duniyar musulmi malik a hijaz imam malik ibn anas sufyanu thauri a kufa auza'i a sham hammad ibn zaid a kuma kakansa kamo shi aka yi a wajen yaƙi kamo shi aka yi a wajen yaƙi dirham ba hamad ibn zaid ibn dirham amma Allah madaukakin sarki ya bashi Allah madaukakin sarki ya bashi matsayi saboda abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi a shekara ɗaya suka mutu da malik tsakanin su watanni ba su bar wani kamar su ba kamar yadda zahabi ya ce shine abdullahi ibn al-mubarak yake waka yace ayyuha talibu ilman iti hammad ibn zaidin faktabiz minhu faktabiz hilman wa ilman ثم قيده بقيدي Eh, ayyuha talibu ilman iti hammad ibn zaid faqtabis hilman wa hilman thumma qayyidhu bi qaidin ya kai mai neman ilimi tafi wajen hammad ibn zo wajen hamad ibn zaid ka nemi ilimi da hankali a wajensa alhilmu hankali kenan wato ladabi ba kawai ka sami ilimi ba ba ladabi ka sami ladabi da ilimi shine hankali da ilimi sun maƙayyar hobi sannan ka ɗaure shi da ka ɗaure shi da dabaibayi me ka ɗaure shi da dabaibayi ka tsaya kai hadda to kamar shi hamad ibn zaid ɗin kenan hadisansa duk aka suke ya haddace hadisansa gabaki ɗaya a ƙarshen rayuwarsa ya makance amma wannan bai tasiri a kansa ba saboda duk hadisansa a suke na'am shi ne yake cewa da aka tambaye shi akan faɗin allah ta'ala cewa Innan innal ladina yaghuddun la tarfa'u kun fauka sautin nabi kada ku dauka murya ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin wannan ayar hatta bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam haka take don haka in ana majalisin da ake karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta mutum ya dauka muryarsa ba yace kama Alƙur'ani kama yadda ake a majalisin Alƙur'ani na'am daga ayyub ayyub ibn abi tamima kaisan as-sakhtiyani shine wanda malik yake cewa mun kasance ban yi riwaya daga malaman iraq ba sai daga wajensa saboda idan muka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya so mu rusa kuka har sai mun ji tausayin sa saboda san saboda san sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am daga hafsa ita ce hafsa binti sirin maular anas ibn malik ta sha ilimi wajen anas da wajen ummu atiya tana ya shekara goma sha biyu ta haddace alkur'ani to a lokacin nan wani abu ne ba kaɗan ba don ba kamar yanzu ba ne za ga yara ana samun 'yan shekara tara suna haddace alkur'ani saboda alkur'anin lokacin ba shi da yawa ma masanansa ba yawa gare su ba saboda ka a ce yarinya 'yan shekara goma sha biyu hatta haddace alkur'ani aya ne ta shekara saba'in tun da ta kai ya shekara talatin bata bar wajen da take yin ibada take sallah ba sai dan ta bacci ko dan ta je ban daki yawanci haka suke in mutum ya kai shekara 40 shikenan hatta idza balaga ashudda huwa balaga 40 sana to shikenan kuma sai tunanin lahira sai ai kuma sai ai ma yan baya addu'a amma mu sai mu ce wai life begins at nawa ake cewa at 40 ko at 50 at 40 sai a ce wai lokacin ake fara rayuwa hafsa binti sirin na'am imam al-bukhari ya ce ko kuma daga hisham ibn hassan daga hafsa imam al-bukhari ya ce ɗaya daga cikin asanid ɗin ne daga hafsa daga ummi atiya ummi atiya al-ansariya sahabiyar annab sallallahu alaihi wasallam daga cikin ansar tana daga cikin as-sabiqat sunanta nusayba nusayba bintul harith tana daga cikin waɗanda suke zuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su bi shi jihadi suna yi musu abinci suna kula da marasa lafiya suna jinyar waɗanda aka ji musu ciwo har yakin haibar tana cikin mata ashirin da suka je yakin haibar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarta ta koma albasra a can ta zauna hatta rasu a can shi yasa mutanen hadisanta yake wajen mutanen basra irin su shi a ita hafsa bintu sirin da ɗan'uwanta anas ibn sirin na'am ta ce mun kasance ana hana mu da ni ta kaba a kan wani wanda ya mutu namu fauka talatin sama da kwana uku ta kaba al shi ne tarku zina barin ado shi ne ma'anar ta kaba ma'anar ta kaba kenan da ake faɗa al-ihdad dinnan barin ado shine a ma'anar ihdad na'am sai dai akan miji idan ya mutu arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma wata hudu dinnan sune wata hudu na tafiyar sama da wa ashra da kwana goma wato a watannin idan a watan farko ne in a cikin tsakiya ne aka yi mutuwar sai a duba a gani in watan ya yi nukusan idan watan ya cika to sai a gani iyakacin kwanakin da suka yi saura sannan sai a kirga wata sai a kirga wata wata uku cikakku bisa tsayuwar wata da faduwarsa to sannan sauran kwanakin kuma wanda zai cika sai a cika kwana talatin da kwana goma a kai idan wancan watan kwana goma sha tara ya yi alal misali to wani sabon watan idan ya zo nan sai a cika shi idan idan ya shi ma idan ya cika sai a sai a dauko kwana 19 a ɗauki daga cikin wannan watan abinda zai cika kwana wata hudu da kwana goma bisa cewa lissafin watan kwana 30 na'am wala tahil wannan bayanin ihdad din ne wala tahil ba za mu sanya tozali ba ba za mu sanya kwalli ba ba za mu shafa turare ba ba za mu sanya tufa wanda yake mai kala ba wato wanda aka tura shi ma'ana shi ne mai kaloli shi ne ma'anar domin shi ne mai alamar alamar na ni'ima illa thawba asbin sai tufar asu tufar thawba asu tufa ne na Yaman wanda wato za a kafin a saƙa shi sai a ɗaɗɗaure shi sannan sai a tura shi idan aka fito da turin, inda aka ɗaure turin ba zai shiga ba ba zai bayyana kamar kamfala ahsan kamar kamfala eh shine thawbu as kamar kamfala fa na'am kuma an yi ruksa a gare mu yayin da zamu tsarki daga al'ada idan ɗaya daga cikin mu tazo yin wanka wato alhali tana cikin wannan hali na takabar min mahidha daga al'adarta ta ɗauki yanki min qusti adfar na turaren qusti adfar nau'i ne na turare wanda ake dangana shi zuwa madina zafar wanda shi kustul hindi turare ne da ake ce masa kustul hindi wanda nau'i ne turaren wuta yawanci masu atsarin a yan turare duk sun san shi har shi kustul atfar din to shi ba mai kanshi ne mai tashi amma zai kawar da warin jiki zai kawar da warin jiki din na'am kuma mun kasance ana hana mu bin jana'iza wato raka jana'iza mu bugawa a je a binne ta bukhari ya ce hisham ibn hassan ya ruwaito shi daga hafsa daga ummi atiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam isnadi ne guda biyu idan sahabbai suka ce mun kasance muna yin kaza wato yana nufin cewar a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna abinda wato aka soma mace mai haila ta yi yayin da za ta yi tsarki wato ta yi wato idan ta yi tsarki idan ta yi wankan sannan kuma ta sanya turare a wajen domin ta kawar da eh, eh, ta yi turaren wuta a wajen domin ta gusar da wari na wato jinin warin jinin al'adar daga jikinta wanda ya nuna abin da ake so kenan a cikin shari'a idan mutum kana da aibi ko da a cikin asalin halittarka ne ka rufe shi hmm. inda ba don haka wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai gaya musu si ba aibi ne wannan warin kuma ba yadda za su yi a cikin asalin halittar su yake amma da ya musu umarnin su kawar da shi ya nuna in kana da wani aibi to kai duk abin da za ka yi don ka rufe wannan aibin saboda ya zamanto cewar ka rufe makanka na ƙasa da tawaya saboda ba abu ne wanda yake ba yadda za ka yi haka Allah ya yi ka da wannan kamar akwai waɗanda suke idan mutum Allah ya shi ne yawan warin baki ne eh, ya zamanto yana kula da yin asuwaki da sa abin da zai kawar da wannan warin bakin irin suka numfari da sauransu wani abu dai wanda yake zai gusar da wannan warin bakin mm, domin wannan yana daga cikin abin da koyarwar annab sallallahu alaihi wasallam ta nuna na'am na'am na'am babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahid babun mace wato ta tayi dilka <laughs> kamar yadda inda mata yanzu ke faɗa dilka ko to amma wannan dilkar da suke faɗa ba wai sa a yadda suke sa halawa su ɗauke gashi a jikinsu da sauransu ba a'a wato ta ta dirji jikin nata ta cuccuɗa jikinta idza tatahharat idan ta zo yin wanka min al-mahid daga haila na'am wa kaifa taghtasilu ko da kuma yaya za ta yi wankan na'am ko duka karanta wa ta'khudhu firsatan mumassaka kuma ta dauki wato yanki na auduga wanda ta sanya masa turaren muski fatattabi'u atharad dam sai ta bibiyi gurbin jinin inda jinin ya taba a jikinta sai ta bi shi ta sanya masa wato ta sanya wannan auduga wadda ta sanya mata almiski a wajen dan saboda ta kawar da wannan warin na'am alƙala ya haya an yi saɓani wane ne wannan yahaya ɗin an ce haya ibn musa albalhi amma albai haƙi ya ce kuma haya ibn ja'afar ne na'am na'am sufiyan ibn uyaina daga mansur ibn safiya an dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa saboda mahaifiyarsa ta shahara daga cikin daga cikin sahabbai wanda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su da riwaya daga gare shi daga mahaifiyarsa ita ce safiya bintu shaiba alhajabiya daga aisha cewa wata mace ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan yadda za ta yi wanka na haila sai ya umarce ta ya nuna mata yaya za ta yi wanka ki ɗauki wato yanki ki ɗauki yanki na auduga daga turaren miski fata tsahari biha ki tsarki da ita sai ta ce cewa zan yi tsarki ya ce ki tsarki da ita ta yaya sai ta ce ta yaya ya ce subhanallah ta tsahari ki tsarki aisha ta ce sai na janyo ta zuwa gare ni sai na ce mata ki bibiyi gurbin wato ki bibiyi gurbin jinin wato inda jinin ya taba ko kuma wato ta inda jinin ya fito ma'ana gabanta eh. wannan wannan hadisin ikhtisar ne bukhari shi yasa hawa suke cewa to ai babu yadda za ta yi wanka tunda babu yadda za ta yi wankan sai abinda za ta yi in ta gama wanka to ishara ne ga yadda hadisin yake asali don bukhari yakan yi riwayar hadisi ya ɗauki bangare ɗaya kawai inda zai sake maimaita shi a wani wajen ah, <coughs> kamar yadda muslim ya ruweto hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ta wanka ta ɗauki ruwanta da magaryarta sannan ta yi tsarki ta kyauta ta tsarki ma'ana ta tsarka ita wanke gabanta sannan ta zuba ruwan a kanta fatadlukuhu dalkan shadida ta ciccuda kan nata ciccudawa mai isa matuka hatta tabluga shu'un hatta tabluga shu'una ra'siha har sai ta kai ya zuwa ga inda fatar kanta yake <coughs> thumma tasubbu alaiha halma sannan ta kwarara ruwa a kanta sun mata a hudu firsatan masaka sannan kuma bayan ta gama ta gama wankan to sannan sai ta dauki audugar to alfirsa ita ce auduga da aka sanya ta a ƙarƙashin wato aka lullube itace da ita saboda babu wasu audugar sai a lullube itace da ita to sai ta ɗauka sai ta dauke da shi ta sanya shi a wajen wato ta sanya shi a gabanta yadda zai zamanto ta kawar da wannan warin almis almumassaka ta misk turaren misk shi za ta dauka saboda isassa matuka wajen kawar da wannan warin daga gare ta to wannan hadisin kunga ya nuna na farko dai ya nuna yadda matan al'ansar an ce wannan matar daga cikin ansar take an yi saɓani akan sunanta an ce waɗansu sun ce asma'u binti shakl ce waɗansu kuma suka ce asma'u binti yazid ibn sakat amma asma'u binti Shakal shine yafi inganci saboda ashabul al-atraf ma haka suka ambace ta Aisha radiyallahu anha bayan ta ruwaito wannan hadisin tana cewa Allah ya ji kan matan ansar kunya bata hana su su sami ilimin addini ba kaga ta je ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zata yi wanka ya zata yi wankan al'ada ya bayyana mata bata ce Aisha ma ta tambayin mata ba ta je ta tambaya da kanta wanda yake ya nuna cewar ba a yin kunya wajen sha'anin neman ilimi sannan kuma wannan ya nuna irin kunyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙurinsa na farko dai saboda kunya da ya sifanta mata tunda wajibi ne ya isar mata sai ya faɗa da kinaya da jirwaye da kamar wanka wanda yake fatan za ta fahimta wanda yake nuna kan cewa a cikin abin da ake kunya a kansa ko da na sha'anin harkar ilimi ne yana da kyau a sakaya a saya yadda yake mutum zai iya fahimta bid dalil shi yasa bukhari ya kulla babi yake cewa a cikin al-ahkam yace al-ahkam tu'rafu bid dalail hukunce hukunce akan san su ta hanyar dalilai ba sai an fito an fada wato balo balo ba sai a dan yi ishara yadda za ta dauki hannu to ba ta dauka ba ya fada ba ta sake ɗauka ba yace ki tsarki tace ta zan yi tsarki yace ki tsarki na uku yace subhanallah wanda ya nuna ana yin in aka ga abun ban mamaki in mutum abu ne ya bashi babaki ba ka ce kash ko makamanci wannan ba ka yi tasbihi ka ambaci sunan Allah yace ce subhanallah ta tsahari biya ki tsarki kuma wani ya nuna irin fikihun aisha radiyallahu anha irin fahimtarta ga karancin shekarunta amma yana faɗa tana ganinsa a cikin wannan hali ta san cewa yana jin kunya ne sai ta jata yar uwarta ce mace sai ta gaya mata sai ta gaya mata tana gaya mata ita kuma sai ta fahimta to wato haka ne yana sai ta fahimta eh, to kuma wannan kun ga hadisin shi ma ya nuna a wannan ka'ida da muka ambata kan cewar a wato a macewa mutum ana son ya suturce aibobinsa ko da abin da aka gina aka aka halice shi akai ne kamar sha'anin al'ada ai an gina mata akai ne kuma jinin haila ba zai taba zuwa mai kanshin turaren muski ba in ma wani boka ya je ya ce mace zai mata abin da jininta na haila zai zo kamar turaren muski karya take ga sahabbai matan sahabbai ga shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sai abin da zai gusar da wannan warin shine su ɗauki matakai wanda suke shari'a ta yadda da shi shine turaren da zai gusar da wannan warin kuma wannan ya nuna kan cewar turaren da aka hana sanyawa ga mace shine turaren da zai rinka tashi a jikinta da a tufarta yayin da za ta fita waje amma yadda take ta yi wankan haila ko da tana cikin halin wato takaba ne za ta sanya wannan turaren da zai gusar da warin wannan jinin na wannan kazantar jinin daga jikinta kamar yadda wannan hadisin ya nuna mana to sannan kuma a wannan hadisin ya nuna kan cewar muhimmancin neman ilimi a cikin addini da kada kunya ta hana mutum ya nemi addini da kuma maimaita jawabi domin wanda ya tambaya ya fahimta tun da ta maimaita shi ma ya sake maimaitawa ta sake tambaya ya sake maimaitawa domin kowannan amarra ta farko in ba ta fahimta ba watakila amarra ta biyu za ta fahimta watakila amarra ta uku za ta fahimta to wannan uslubi ne na koyarwa sannan a cikin wannan hadisin akwai tausayi da tausasa sama mai neman ilimi da kuma ba shi uzuri gaba da uzuri ga wanda bai fahimta ba tunda kaga ba a yi mata fada ba ba a yi mata zargi ba da bata fahimta ba Ya ce mata ke ba kya ganewa ne ba Ya ce mata haka ba sannan kuma ya nuna kan cewar babu laifi a wanda yake ya fahimci abu idan ya san cewar babu ba shi malami ba zai ji ba daɗi ba ya fahimtar da wanda bai fahimta ba kaga Aisha da ta fahimci cewa ita bata gane ba bata jira sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai fahimtar da ita ba zai mata bayani sai ita ta yi mata bayani musamman in ya zamanto ta in aka fahimci cewa akwai mani'i akwai wani abin hani da yake sanya malamin ba zai yi wannan bayanin da za a fahimta ba to babu laifi wani wanda ya fahimta sai ya fahimtar kamar yadda Aisha ummul mu'minin tayi kuma wannan ya nuna falalarta radiyallahu anha wa ardaha kuma wannan hadisin kamar yadda alhafiz ibn hajar ya ce ya nuna kyakkyawan halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da girman haƙurinsa da girman kunyarsa Allah maɗaukakin sarki ya tsara masa ya ƙara masa ɗaukaka sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam wa ala wa sahbihi wa man wala tambaya ta farko wannan ya ce yaya mutum zai yi addu'a da iyalansa zai yi addu'a ne su ce amin ko kuma su ma kowa zai roƙi Allah daban ne sannan ya rufe kamar yadda malaman soro suke cewa malam a cika mana da addu'a Allah ya saka da alkhairi amin wannan akwai siga biyu da ta zo musan irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin tirmidhi sahabbansa ba sa zuwa wajensa kafin su tashi face ya musu addu'a Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'siyatika in yayi kaga yayi musu addu'a ne wato shi wanda yayi haddar shi wanda yayi saukar yayi addu'ar su kuma suna nan su ce amin mm. sifa ta biyu shine kamar yanda yazo a hadisin a a Sa'ad ibn Abi Waqqas da wanne ne wanne ne daga cikin sahabbai wanda suka ce su zo da Mu'adh ibn Jabal ne ko wanda yace su zo su yace su zo su zauna su yi addu'a sannan kowa ya yi addu'a ɗayan yana cewa amin shi sa'ad ya yi addu'a shi ma kuma mu'az ya yi addu'a na jin shi ne mu'az ya yi addu'ar ko shi da zai ibn thabit ne abin ya kwanta eh? mu eh, wallahi abin da ya kwanta kisa ta kwanta mu wanda har shi ɗaya sahabin yake cewa ina ma da na roƙi abin da ya roƙa don shi ina ji ya roƙi ilimi ne ya roƙi ilimi ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi ina kyautata mu'az ne da amma ɗaya sahabin gaskiya ya kwanta mun to kaga wannan ya nuna haka zalika ma kwatankwacin wannan kisar an ruwaito lokaci watakila na sa'ad din shine yake ikhtilat gare ni tsakanin sa'ad da wanda daga cikin sahabbai wanda suka yi ina jin shi da ko Mus'ab ibn Umair ne wanda daga cikin sahabbai wanda ya shahada lokacin yakin Uhud ɗaya ya roki Allah maɗaukakin sarki kan Allah ya haɗa shi da wanda yake jarumi daga cikin jaruman kafirai sannan ya yi Allah ya ba shi nasara a kansa ya kashe shi shi kuma ya ce Allah ya sa ya je yakin yana fuskanta ba yana komawa baya ba a wato a kashe shi a jijji masa ciwo a masa sara mai yawa yadda ranar alkiyama idan aka tashe shi Allah zai tambaye shi ina ka samu wannan waye maka wannan ya ce Allah an yi min ne saboda ina taimakon addininka kuma yanda suka roƙa din haka abin ya faru ah, to irin wannan to kowanne aka yi yayi ah, kowanne aka yi ah, yayi tunda ya zo daga cikin ayyukan magabata na kwarai amma wannan da ake cewa wai ko menene wai yanda malaman soro suka ce a cika mana da addu'a to ai su ma ai addu'a din da dai ake shi din da yake addu'a wai ba wai wani lokaci sukan ce kamar yanda waɗansu sukan yi sai su ce to kowa ya shaida ma Allah bukatunsa in an shaida kuma sai a ce to Allah karɓa mana addu'o'in mu gabaki daya to amma wannan shi ban ga wani asali a cikin sa ba daga fi'ilin sa bai mu tsaya akan ɗaya daga cikin wannan akwai hadisin Tirmidhi idan mutum yayi addu'a waɗansu suka yi amin tamkar su ma sun yi addu'an ne tamkar su ma sun yi addu'a in kuma ana so za a iya cewa kowa ya yi addu'ar ya zamanto kan cewar kowa biya haɗu akan yin addu'a a wannan lokaci wallahu ta'ala a'lam e ai shine yi hadisin Anas da yake cewa yayin kowace sauka ta alkur'ani akwai da'awa mustajaba akwai addu'a karɓaɓɓa to shine shi Mu'tamir ibn Sulaiman Imam Ahmad yake ambato saboda malamin sa ne ya riske shi ke cewa al'adarsa kenan duk ran da zai yi sauka sai ya tara mutanen gidansa sai su yi addu'a na'am mm, to gaskiya yawanci dai in an binne mutum kamata a ce kowa ya addu'a kamar yadda annabu sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al-ana yus'al to amma inda ya zaman tokan cewa ba a saba da wannan ba ko ko ba a iya ba ayi din su ce amin din babu laifi eh. a su ce amin ɗin babu laifi Allahu a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam matata ta haihu amma har bayan kwana arba'in jini bai tsaya ba to za ta ci gaba da sallah ne ko sai ta kai kwana sittin? eh to gaskiya a bisa hadifin ummu salama kwana arba'in ne amma kamar yadda malamai suka ce wannan abin yana koma ya zuwa ga mata yana koma zuwa ga hukuncin mata idan ta ga jinin a irin da yanda yake zuwa ne na jinin biki din kamar sa bata canza ba to ta kyale ta zauna kada ta yi sallah din musamman saboda ganin kan cewa waɗansu sun ce kwana 60 kamar yadda yake mazhabar Shafi'i da mazhabar mali. in dai bata kai kwana 60 ba in ta wuce kwana 60 ne sai ta mai da shi istihaba amma kamar irin wannan ma idan ya zama to haka ya ɗauki lokaci kamar haka sai ta je wajen likita watakila akwai wani rashin lafiya ne ya zo mata wani lokaci tun da waɗannan malamai sukan ce abu abin da mata sukan faɗa to abu ne wanda yake na al'ada ba wani nasi ne na shari'a ba saboda haka abin da yake zai taimaka kan a cimma sanin matsayin abin ta fuskar shari'a za a iya amfani da shi daga maganganun likitoci in yana ɗaukewa in tsakanin ɗaukewar da wani bai kai lokacin da za a ce a ƙallon haila ba kwana goma sha biyar duk da haka shi ɗin Eh, duk da haka shi ne lokacin da ya ɗauke sai ta wanka idan ya dawo sai ta yi wanka ta salla in tsakani yana zamantowa sama da kwana ɗaya sai ta wanka idan ya dawo sai ta bar sallah Allah ya saka wa malam da mafi alkhairin sakayya amin yayin da za a yi wa jarirai azkar na sabah wal masa da kuma na kwanciya barci za a musu da sigan da mutum yake yi wa kansa ko sai an canja mirin. a yara ba a musu adkaru sabaha wal masa koya musu ake su yi in ku basu kai lokacin da za su yi ba sai ne ake musu ta'awil wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya nemi Hassan da Husain ya nemi musu ta'awil kamar yanda annabi Ibrahim yake ma Isma'il da Ishaq ta'awil shine wa'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضروكما sai a yi musu da wannan shi ne ta'awit ɗin da za a yi musu da sigar addu'a ne babu laifi idan aka yi aka shafa a jikinsu kamar yadda aisha takan yi addu'ar bacci ta yi mu'awwidat a kulhu Allahu ahad da falaki da nasi sannan ta kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ta tofa ta shafa masa a jikinsa ya nuna cewar kenan wani zai iya ma wani na wannan na addu'ar wanda za a yi sai a shafa ma yara a jikin su amma adkarus saba ba za a ce musu amsaita wa amsal mulku lillah ba a ce ane masa a ba a yi in ya kai lokacin da insha Allah ai hakuri zai yi ne Allah ya kara maka riko da sunna so yake yaransa tun wuri su fara tun kafin ma su bakin ya zama to shi ne musu adkar din ba komai za su bakin kuma za su yi bikirin <laughs> insha Allah sannan assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka amin don Allah ina neman ƙarin bayani akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sa'a ba za ta tsaya ba har sai har juya ya waita sai sahabbai suka ce menene har juya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kisa kisa eh wani ya daga cikin alamomin sa'a ya daga cikin alamomin sa'a sa'a alkiyama ba ta tashi hatta yuqbadul ilm wa yakthurul jahal wa yakthurul harj abubuwa guda hudu ya ambata har sai an ɗauke ilimi jahilci ya yi yawa sannan kuma kisa sannan alharaj ya yawa suka ce me haraj ce kisa kisan shi ne wanda isharar ta zo a wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokaci zai zo mai kisa zai kashe bai san me yasa ya kashe ba wanda aka kashe za a kashe shi bai san me yasa aka kashe shi ba hmm. yana daga cikin alamomin sa'ar alkiyama hmm. to menene tambayar ababa akan wannan na'am to shine an yi karam ai mun karanta shi ma na'am sannan idan jini ya dauke a cikin dare shin sallar isha za ta rama ta ko idan ya dauke bayan sallar azhar za ta rama sallar koyaya abin yake don Allah ai mana bayani abin yana rikisar da mu a wato a zahar da la'asar lokacin tu na ahalul a'azar masu uzuri yana kaiwa hayya zuwa ga faduwar rana don haka idan jini ya ɗauke kafin rana ta faɗi gwargwadon yadda za ta samu ta yi a hudu in tana zaune a gida ta yi raka a takwas in tana zaune a gida ko raka a hudu in tana tafiya to sai ta yi sallar zahar da la'asar amma da sharaɗin cewar yayin da jinin ya ɗauke ta yi wanka ya zama to akwai ƙidarin sauran lokacin an fahimta yanzu kamar a ce rana yanzu tana faduwa ƙarfe 6 da minti nawa da minti 31 Ƙarfe 6 da minti 31 to sallar azhar da la'asar ta san za ta yi raka'a hudu din nan a cikin minti goma kowace raka'a hudu minti biyar in ma za ta samu raka'a biyar ma kai raka'a biyar shine ta samu raka'a hudu ta azhar raka'a ɗaya ta la'asar to dole ne sai ta yi sallah azhar da la'asar kaga in in saur in a ce bayan injinin ya dauke yana daukewa da ta gani ta je ta yi wanka sauran minti goma ya zamanto rana ta faɗi to sai ta yi sallah azhar ta yi sallar la'asar idan kuma abin da ya saura raka'a hudu ne da abin da ya kasa da haka shine minti biyar da abin da ya kasa da haka to a zahar ta faɗi amma sai ta lama la'asar na'am ba ramuwa ba ce sai ta yi sai ta yi ahsant ahsant malam sa'idu kaga malam sa'idu ma sha Allah eh fiqhu kenan ba ramuwa ba ce da'i ne sai ta yi sallar azhar sai ta yi sallar la'asar don ba ta fada a kanta ba tana nan wajiba a kanta. haka dalika inda magariba da isha suna ishtiraki a lokacin ƙarshensu na ahalul azab shine hudowa alfijir don haka idan da daddare mace ta ga ta ya ɗauke kuma yayi sauran lokacin da za ta iya samun raka'a uku na magariba da raka'a ɗaya na sallar isha to sai ta yi magariba da isha idan kuma abin da ya mata saura shine raka'a uku da abin da ya ƙasa da haka to magariba ta faɗi sai ta yi sallar isha haka ma sallar asuba ita ma za ta yi ita kuma sallar asuba da hudowar rana idan a lokacin rana ta hudo ta ga tsarki kafin hudowar rana yadda za ta sami raka a ɗaya kafin hudowar rana to sai ta yi sallar asuba to haka zalika kuma bil'aks akasi idan ta yi jinkiri ba ta yi ai na faɗa bayan ta yi wanka sai bayan ta da ta ga tsarkin ta yi wanka ya zama to abin da ya saura na lokacin shi za ta iya yin nan salloli idan tana da gwargwadon lokacin da za ta yi wankan sai ta yi jinkiri ba ta yi wankan ba har lokacin sallar ya zo ya fita kuma ta san da ta yi wanka daga ganin jinin daga ganin tsarkin ta yi wanka za ta samu ta yi waɗannan sallolin to sai ta rama su don ta yi tafri ta yi sake ta yi sake idan ta yi tasancewar da ta yi wanka za samu sami lokacin da za ta yi sallah a zahar da la'asar sai ba ta yi ba har rana ta faɗi to sai ta rama a zahar da la'asar haka zalika magariba da isha haka zalika sallar asuba to kuma akasi wajen lokacin da sallar da za ta rama idan tana cikin idan ta yi jinkiri ba ta yi sallar azahar da la'asar ba sai gabda rana za ta faɗi tana rana gabda za ta faɗi sai jini ya zo mata to idan abin da ya yi saura ya zamanto akallan abin da za ta yi a hudu ne to a lokacin nan sallar azahar a sallar la'asar ita ce ta samu uzurinta amma sallar azahar sai ta rama ta don ta yi sake har lokacin ta ya fita saboda lokacin abin da ya saura mata abin da take da uzuri akai ne sallar la'asar kawai amma sallar azahar ba ta da uzurinta sai ta rama ta an fahimta idan ya zamanto abin da ya mata saura shi ne raka a hudu ko kasa da haka sai al'ada ta zo mata to sallar la'asar ta faɗi a kanta tunda lokacin da lokacin da ke banta da shi ya zo mata tana cikin mai uzuri amma sallar azahar tana nan akanta ta yi sake ba ta yi ta ba har uzuri ya zo mata saboda haka uzurin bai hada da sallar azahar ba shi kun ga akan akasin shi kuma na wanda za ta riska haka zalika magariba da isha wallahu ta'ala a'lam Eto eh to annab sallallahu alaihi wasallam wannan ya koyar saboda me saboda kamar ma'anar da muka faɗa sauƙin kawar da jinin da kuma rashin barnar ruwa amma idan duk abin da zai kawar da tunda abin wanda yake ma'akulul ma'ana duk abin da zai kawar da jinin daga jiki ko sabulu eh, ko abin nan ko sabulu ko aka yi dry cleaning wanda yake zai sanya hayaki ne yake zuwa amma kuma hayakin mai ruwa wanda yake zai dauke abin wannan ya wadatar sai dai ba a yi sunna ba sunna din shine yadda za a yi kada a wato kada yi barnar ruwa wato in har ya taba a wanke shi ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don a samu lada saboda dukkan abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi akwai alkhairi a cikin yinsa saboda albarkar cewar ko ba komai kayi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين lafiya